بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المتدينين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وبدا تراكم وطن الدائمة يا التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فوضو رحمه الله وبركاته مع من قامت في سورة البقرة يعني نقوم التابعة عاد الله مرة وسلم في الجوا مثله ومثل الجوا فوق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مفعلهم كمفعل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

ولما حق الله قاله بالمعاملة وتعيير والخطوات lokacin da Allah ya tabbatar da halin su a cikin mu'amala da hali na imuwa da hali na asara a kaba maganar makanin sannan Allah ya da ita da sanya misali laha ziyadatan don ƙari bi sauri da cikin bayyanawa لأن المثل يوصل في القلوب ما لا يوصل الوصف الشيء في نفسه ومن بالتالي yana tasiranta cikin zukata irin yadda ba a samun tasirin ta siffanta abu da hakikaninsa domin shi misali in yanzu an yi kanta ne misali yana sanya abin da a koyi kama abin da a bayyane wala yi wata shafi misali na sanya abin da a koyi kama abin da a bayyane wanda za a iya gani sai zan kama ta hari فقال مثلهم مثال صفة صفة في نفاق cikin munafiki kuma wal masal fil asli annabi abin da ake ce misali ga tushe tamka sun makila sannan kuma an ambata shi fi kaulin sa'iri fi ohin ana sanya misali da magana wadda an mai tafiya a cikin al'adar mutane murahu bihi ma'ana shay ana sani da shi ma'ana abu ma'azara ba shi tare da abu sun mafi ira sannan an ka aro shi da kulle hali da dukan hali أو صفة كوسبة أو صفة كوكو قصة لها شأن وتأتى بباع الأمر فيها غرابة والتي أخذها بالكتاب والمعنى abinda an ma'ana halin halin su algariba ta shani ne bakon al'amari na sha'ani kamar da kaunin lafi kamar misalin gamin jama'a waɗannan ya sauƙada wanda ya hasa auƙada ya hasa nara wuta shi da mutum cikin duhu wannan ita wuta da an ka ambata جوهر لطيف محرق من نار من نار ينور تعرق ولقع وتوتا wani jauhari na mai tafshi mai koli an ɗebo shi daga na ya nuru ta harraka ya motsa waraka li'anna bin nari haraka domin su ta akwai motsi wa tankiruha da gafuwa da taimikira kama falin lafi sauka da naran mu'uzinin bi aznata da kuwa da na kira ya gwada babbata fadan ma a ba lokacin da ta haskakar ita wutar ma haurahu abin da a gehe ne shi ne haka ai almusauki ko absa ya yi gani wasa da ba'a ne jugumi wa amana ya amince ga ma ya kawo abin da ke jin tsoro ga wuta ya haka ga dari ya kusa ga shi abin da ke gudu da ke tsoro ya kusa ya haɓar lahu da nuni sai Allah ya tsayi ga annuri nan nasu na wuta haske a nafa'a wajen mu damiri tara da mirin nan da nurihim mura'atun li ma'anan lafi kama sanin lafi kama sanin kaujin lafi domin gamar jama'a fauji ma'ana fauzu gare shi hu bi ma'ana fauji don shi da mijin yana da ma'ana fauji gamar jama'a kama kaddarnahu awwala kama yadda muka kaddara yadda wa aba'a shi aba'a madan ma aba'a yakunu muta'addiyan wa lazima shi aba'a da yana ilma muta'addiyan ilma lazima to ala luzumi in mun ɗaukai ga gehen zama ne lazumi fa a ba'at wa bi da ilama yana a ba'a an zigi lahi zuwa gama wa tanisu li anna hawlahu shi kuma ko li anna ma hawlahu ko wa tanisu shi ko tanisu da an kace a ba'at li anna ma hawlahu don abin da ake yi ne a shiya'u wa amakin fitowa na an ba abu gudana ba abubuwa na masu yawa da kuma gyara au ila damirin lafi ko kuma an zo da ni zuwa ga damirin wuta domin zahaban la'a domin wa ma mausula bi ma'ana ba nusiba ala zarfiya au mazida wa zarhu haulahu hawlahu وأصل الحول وما أصل الحول الدوران abu wanda yake mai zagayawa yana zagayawa na kewayewa wani zaƙi ne da al'ami haulu don haka an kace ma shekara an kace masa haulu li'annahu yadu don yana kewayewa ذهب الله جواب لما وقال بنوره ولم يقل بناره لأنه المراد من إيقاد domin wannan haka shi amarwa da haka haka aurin sinabu ujiba bi itirabu sa'i ko zan itirani na amma an amsa gittawan mai tambaya ya kuru ma ba lahum ni akulansu wato shi bi halin an haka da halin su bi halin da halin da aka wuta in dafa an naru wanda wuta ta mutu to wa zamiru dai dunna inda muke magana ga lil munafiki dunna ne ringa yana kowa munafiki wal jawab mahdud ai ifi an hashe wannan wutar a abin da an kashe wannan wutar wa izadul izhabi ila Allah jingina wa zahaba Allah bi nurihi إعلام بأن الاتفاق أصل بسبب حقيقي domin duk yawan wuta din nan ya sadu da wani dalili wani akwai an amur samawi ko ko da wani al'amari daga sama ne kamar iska an tsarin koruwa wuƙudi da fi ilimin ba an kai ta'adiyya daga ilimin nan da ba nuna ba hamdala mubalaga lima fil ba'ilin ma'anar istihadi domin an ba tana da ma'ana musahaba wal istimsaki tana da ma'anar rikewa ina na wa ma yumsiku wa la mumkin lahu haka Allah ya faɗa wani za a dala an dauɗe don haka Allah ya kauɗe bai ambaci dauɗu ba a kuma ilimin in lau kala zahaba Allah bi nau'i nau'i da an ce zahaba Allah bi nau'i la tamala baqa anuri da yana yi wa in kamar da dogo a sauran hafi Wani garab abinda abu kasa nan ya zala zalatu da shi bil kulliyati duka an duba wani wala za akadahu bi qawli wa tarakahu fi dhulumati Allah ya ba cikin duhon fani la yusiruna ba su ganin ma haura wani abin da ake yi mutakayyiri da suna masu ɗemuwa a da ke gabanin hanyar kha'ibin da suna masu tsoro baka zalikal munafiquna haka nan munafiqai sun amintu min alqatl da kaji wa akal al da bi dunya bi izhar da bayyana da kalmar iman kalmar iman wato sun samu fa'ida wato da cewa su masu imani na musulmi na dukiyar ta tsira kashi kuma a karkashe su ko sun tsira daga wannan da bayyana karma imani amma fa iza ma su in su kamu ja'ahumul khawf wal azab wannan nan sai zo azaba ta zo kamai wa asalin zulmat abin da azalin zulmat da an kace alman hani anna hata na ruqya da suna hana kai wa balaga Allah ya zo da wannan duka da mubaraga fi jami'a yiri ha da zo ita na kira wata raka fil asli bi ma'ana dara wa yana da ma'ana dara wa da huwa maqulun wahid wa bi ma'ana sayyara sai an ka kumsa mai ma'ana sayyara fajara madara afalu qulubi da ya gudana irin abubuwan af'alul qulub wa qila zulmatu zulmatul kubri an ce zulmatun din nan ana nufin zulmatul kubri ko tuhun kahirci wa zulmatun bi fa'i da tuhun munafiqi tuhun munafiqi wa zulmatul yawmil qiyamah tuhun ranar alqiyama domin Allah ya ce yau mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim saboda haka duk su sun hada waɗanda abubuwa ga duhun kahirci ga duhun munafiki ga duhun ranar alkiyama sun ma'uba sannan Allah ya bayyanar da adamu hidayatin rashin shiriyo su da kauli da zancen Sun ثم من عمي فهم لا يرجعون وذو ابن ادم زي يا ترى تعذيب الله المنافق الله يا كبه حتى وان النبي في القران اللي بيجي الله يا ام بتي ثم قرانينا عن الحج قبل الغفيا فلا يسمعوا له باوجن غفيا قبول اقبلوا bukumun bebaye na fursun bebaye na adal khairi gabanin alkhairi ba la ya kulu na ba su faɗarsa umuyin makahina an ɗariƙi da huda gabanin hanyar shirya ba la ya rauna ba su ganinsa wa huwa tasbihun baligu. wannan tasbihi na baligi bil asahhi a cikin kaulin ingantacce lafi aratin ba ta aratin لأن المشبه به مذكور ومن مشبه به أن أمتيش سوى هم الملائكة كل ملائكة فهم لا يرجعون سوى فداوى عن الضلالة كما ذكرت التي اشتروها إلى الهدى الذي باعوا sun ɗauki shirya sun ba su ba an ba su ɓata don haka ba su dawowa ga ɓata wanda sun ka sai shi duk su sun ba ku ai la da bune ne kala ba nema a wal fa ala an ittisal sifan bil sadiqa da gabata sababin shi addalili ita hayyuri da imo ba da saboda haka a shekina a nan wato in an lura farkon aya da an sai magana akan zama sukura ne bebaye makaji to kuma sai an kai yankau da ba su lura wannan ya nuna suna akan fata wadda an dogagga wadda kuma sai so da sun kafiya Allah ya na'am أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق عذر الموت والله محيط بالكافرين ولما شبه الله المنافقين في التمثيل الأول بالمستوقيد نارا لو تكن الله يكمن شدا منافق أي أشي مثالي نغرقو الله يكمن تاخذ من حصة wa izharil imani da bayyana da imani bil idabati bil da haske wal inqida'i da yankewa intifa umfani bil intifa'in nari da bisa wuta shabaha al sai Allah ya kamanta tare da suwa bisa yi ga mai zuwa li'annal quluba ta haya don zukata tana rayuwa da ruwa da qur'ani ihya al-ardi irin rayuwar ruwa abin nan kasa da ruwa wa ma ya'lamu al bihi da abin da kuma ya Allah ya ta'alliqin kahirai da shi na daga kamanta su da duhun hannu wa ma fihi da abin da a cikin duhun ko girgidan min al-wa'd na daga alƙawari wal wa'idi da kashi abin da a cikin Qur'ani na daga alƙawari da kuma kashi Allah ya kamanta shi bin ra'ad da tsawa wal barki da wasiya wa ma yusibum da abin da ke samu su min al-abza'i na hirgice hirgice min jihatil mu'minin daga jihar mu'minai Allah ya kamanta shi bisa wa'iƙi da aradu awa faƙada adiban alakati ya faɗa yana mai adabi akan kafu Allah ya ce kamar misalin Allah zai wannan au ka sayyibin koko kamar zuban ruwa ai awa misali ko aw misalin qur'ani ko ko misalin qur'ani aw mas ko aw misalin qur'ani ko ya misalin qur'ani ma ahum tare da tuwa tasayyibin kamar girbi ne da ruwa wa ya tamir an misala yana dauko a ce aw misalin munafiqina ko ya tamanta munafiqai ka zawul sayyibi kamar ma abuta girbi ne mai tsoro adai ai ashabu madarin ma abuta girbi ne mai tsoro asluhu asali ne sai wube min saba ya tubu a yanzu yana jida mina sama'i daga girgije a sabi wanda ya cikin girgije da na fihi ai a sabi girgijen nan zulumatun akwai tuhon Musa ta kasu basu masu bugu zulmatul gama duhun girgije wa zulmatul laili da duhun dare وظلمته تتابع لماذا كما تكون في بيئة هو هنا زبا أولا كسا أنزب لما جاجي ورعد دبنا دابنا تتعوى هو الملك الشيني ملائك ألمو كل وضع أنك وكتا به دا وقيل صوته أنت أبي لك في مرعد صوت الملائك في عز وبرق دوالكيا إتفو والكيا نلا معان حسكا صوته مولانا فينا Allah zai yarzu biki wanda ke tsawata ruwa da wannan wakil wa huma fil asli masdara ra'adu wa baraka mazani na ra'ada da baraka mazanin sa wani za na yanzu a ran haka ba a jantsin su ba watan kiri sayyidi da kuwa da sayyidi shi ko na kira da annahu uli da bihi nau'un min al-madani ana nuhi da shi nau'in ruwa a cikin mahaukanani wa ta'rifu sama zakuwa da sama min as-sama'i da al-janama lidilalati ala anna al-gama muntabiqun bi afaqi sama'i kullaha cewa wannan hadarin ya yi duk sasannin sama ba inda ba ta wa qila al-muradu bis sama'i as-sahab abinda an manuwa da sama'u din nan ana ne jiki kama takaddama wallahu li ta'rifil ma'i wannan lamu ya zo don arrafa hakikani to su waɗanda ake wa ruwan aluna suna sanya ai sahaba sayyidi ma abu ta gijiya suna sanya a asaban din su jam'u su in jam'i na yaƙa. muka lafar hamzati wal ba ai anamilun din su fi azanin su kunnuwan ya adalin sawa'i don girman arazi don girman tsawa jam'u sa'ikatin jam'i na tsawa shi bisa sautin ra'ad tsananin sautin na mala'iki ra'ad ma'ana da da wuta wa sa'iqa tulaq sa'iqatu ana idlaqin sa ala kulli ha'ilin masnu duk abin da ya zama mai ban tsoro wanda an ka je gidi da mutane aka mai arab aw mashahidin ko kuma abin da aka gani la don ka fiji shi la Allah uha don ka fiji ta su muna da ƙarfin shigar da yakokin su rikon nuwan su wuli Allah zai kuma kuma ya hazar ma nan tsoron mutuwa nan sama'i wa tsaro na musa da na istinahum bayaniya jimlan nan ta wato tsaro na dinnan sa'an na ƙa'idan kamar mai cewa qala ya ce fa halin ya halin su ba a cikin zalika da sanin haka fa qala yas'aluna suna sanya ya kokin su don su mutu ala ahin wa dalaka al-asabi kuma an zo da asabi mutlaqan mawdu al-anamil bagiran ya kokin ba daga tannan kai mutuba qala da ya ce as-sa'iqatu abin da ake ce masa'iqa ke wani bambare na na ha'ilun ma'ana wanda an bai ban tsoro wanda da zai a bauta la ta maru da shai ba ta iya shuɗewa ga wani abu ta arabu illa a ta alaihi ta haraka min sa'ad daga sa'ad ina huwa shiddu sauki ne tsanin sauki wa qarin ilaqu ala kulli ha'ila ana illa ne ga duk abin da an bai ban tsoro wa yuqalu sa'aqatu sa'iqa ai awa ta halaka idza a'laka bil iraq aw shi da ke sauti ko kokarin sauti wa qur'a min sawa'iqi daga qawati wa hiya bil asli in ma sifatul liqati ra'abi aw aunin ra'abi ko da ba na ga bambai na ra'abi ko kuma ke wa sa'ul mubalaga aw mazhar ko ko zama mazhar al hazara al-maut nusiba ala al-idak وكذلك وكذلك هؤلاء هكذا هكذا وأن suke al الكفار yana nufin kafirai aw munafiqina ko ko munafiqai yadda an ka mutunta qur'ani da mutanen da ake wa ruwa waɗanda suka samu sauki da bid'ar tahirci da munafiqi wato yadda qur'ani yake gare su suna gwada su yi imani alkur'ani amma in aya ta jida idan ta yi bayanin abin da suke bukata sun suka yi idan ta faɗi abin da ba hudu sun su kuma kullum suna kafa kafa ta a faɗi da to shi ne haka ku fakadarin su ko muna munafikai idza nazala alquran idan qur'ani ya sauka wa fihi zikrul kufr amma abin da ya sauka da shi ciki akwai ambaton kafirci almushabbai abin kamanta abin zulmata da dukan fani amma ta kafirci da duhun walwa'id da kaci alayya gare shi almushabbai bin ra'adi wanda ya kama da tsawa wal wajib da hujjoji albayyana bayanannu almushbihatu wanda ta kama bil barqa da walqiya da su dura azana suna danna kunnuwan su da Allah ya kuma uwa don su jida fa ya milu su karkata ila iman zuwa ga imani wa tarki dinin da bana addinin su wa inda hum mawu go su wannan mutuwa Allah ya ce mana munafiki wallahu muhidun Allah mai zagayewa na bil kafirina Allah ya zagaye ga kafirai ilman ga ilimi wa qurratul iko فلا يموت لو كل شيء كما لا يموت المخاط به المحيط kamar wanda abu ya zagaye shi na bala'i bai iya tuce ba wannan abin nan to haka Allah za ya wadana aw jama'a ko Allah zai tara su da cikin wuta يكاد البرق يخفى تخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البوت والإياكا يكسى يخطف بكبشي أبصارهم دمنا يأخذها تنشيط لقرأة لجوبا وحسنا من ثاني وأنا فارا مغنى نامرين Gama ta kaddama kamar da ya gabata wa quri abi kafar qati kullama ay kullu waqti kowane wakati a ba'a walƙiya ta haska lahum gare su mamsha matawa aw maslakan ko mashiga mashau sai su tafi ai fi dauri cikin haskansa duk lokacin da an kai da so su bi wani za a zulama alaihi idan an ka dubun targare su almaslaka mashiga a musu fi tsaye ko ka musu fi tsaye wadda magana tamthili li iz'az ma fi qur'ani min al-hujjati misali na domin raurawawa na abinda a cikin alqur'ani daga hujjoji fatan su duk abin da annabi qur'ani na hujja in ba su fatan su to aiki ya ka wata zikin da ma sani ku da kuma wasu ka abin da sun gaji ki da ma yi mun abin da suke su suna son abubuwan sun kawo da su gaskiya wa kufin da tsayuwar su amma ya kara wani abin da suke kyama idan an wada abin ne a ba kowa bai sa su ba zarbun mita karari amin ha jawabu ha hu mutanen mun salisun kama ta kaddara wa aza abu ta'addin kama kaddara aw lazimi bi ma'ana kullama lama alahu ko shi kalla gare su wa kaza azalama haka na azalama wa inda ma qala ma alidaati kullama kaga tare da idaati Allah ke kullama azalama ومع الإذلال إذا أنت أمامي إذا وذي إذلال لأنهم سراس على المتين دون شو ما سوكو إلينا أكل تهيا وكل ما ساده منه كل سنك الزاتي دا غرصة سوا إنتهى هذا هو في الكيسة ونقول ولا كذلك توقف هذا ما تجي عليك ولو شاء الله wallahi duk yadda suka da tsaya suka da Allah ya so la zahar bi kamin da yake da ganin shi duka fi ra'ad da tsananin sautin nan na tsawa wa amsali da ganin su a zahira bayanan ne yawa milin barki da Allah wankiya kama za abu da ba ta kamar yana sai da abin da aka wani da su na koyi da Allah fi da bayani inna Allah lallai wa ubangiji kadirun mai iko na ala kulli shay'in ai mashi'un sha'ar duk abin da Allah ya so to mai iko na ala kullu shay'in ay mashi'in ko wani amsa aure so wa minhu izharu ma zikra daga cikin ko Allah da cikin da kan ka walau arzu shakri yadullu ala intifa'i lintifa'i jawabi da zuwa intifa' al-malzum inda intifa'i lazimi وفائدة التنبيه على أن تأثير الأسباب لأن تأثير دليلي في مسببات هنا بسكين تأثير عدد دليلا فدلتا مشروع لمشيئته شرقا تسيلا بسامه إيكو قيم واجئ لقدرته أخوانا لإيكو الله والشيء مختص بالوجود وتشي شيء إننا تلاقي من موجود جوان لن تنسي شيء هذا بسوء لأنه بالأصل مصدر شاء يطلق بمعنى الشائع تارة اسم فائل ويتناول الباري فما قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وبمعنى وبمعنى مشيء اسم مفعول أي مشيء wujudu wanda yake abin da yaso samar da shi wa ma sha sha'ahu wa ma sha Allah wujuduhu huwa mawjudu duk abin da Allah so samar da shi ne mawjudu fil jumla wa alaihi qawluhu inna Allah ala kulli shay'in qadir wa hadha ni tafsilani ila huma bil munafiqin duk waɗanda a cikin munafiqai na ablab li annahu adallu ala فرق الغيرات wannan na biyu ya yi mubalaga don ya yi faifayewa a cikin ɗemuwa wasu da fil amr ɗan umarni wanda zalika akhar rahaka an ka jinke gashi ko udifa an ka ɗabi ne jawo Allah sai da takalmi ilaman bi annahu ma sawa don a san da su duk su duk shi ilada a cikin sakannan kuwa kullu wahid sun kowa da ilmi mara su da wajen tamfili wa bi ayyihima masal da kowane kan misalta fa aka mutu da kai ne وإما مثلت به ما جميع كانوا تدرس بسمه قباليا فكذلك وصيه أنه أنهما من جنس التمثيلات المركبة سنة نفسي التمثيلات المركبة وهي أن تشبه كيفية متنبئة من مجموع تتلاعب أجزاء كما أنت أبوه وأنت أبوه بنتو daga abin da an haɗa wanda yake kuma juzu'ansa suna iya harfaduwa wata lafiya suna abin nan kamar juna حتى صارت شيئا وانها تكون مقبولا don haka da ƙura da abin nan wani misali an zana da kauli da ala masallar da zina hudu saura ila asfara la mubrisan wa ya tajiyu al-abrad bi amsalha nahwu ma yatul ama wal basir al-aya wa min wa man ja'alahuma fi lahudi duk wanda ya sayi wannan ayoyin yahudawa wa qala masalun fi izlarihim misalin yahudawa a cikin sauraron mutuwar manzon Allah cikin izlarihim gurubin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ya san ya cika lukkan kudi da kawai wuta wadan ma haraja lokacin da annabi hito kama rubu zuwa ka harfe da shi huwa ka hada lokaci ne kamar ila amma masalan koko ya lukanta su kamar huwa sai sai ne kamar a cikin gidi sun ba a saba wutan ya same ma ta din da ya gabata wallahu a'lam Allah a wanda ya san asirin ta na kuna wajen yanzu eh, Mun saurari tafsirin al'kur'ani mai girma daga bakin Aisha abdurrahman Isa Jiga Allah ya saka mai da ainihin alkhairin sa. Wannan karatu insha Allah za a fara shi kare biye saura kwata insha Allah kuma ta shidda saura kwata Allah ya ba mu ikon tahowa. Akramakallahu sai tambaya. Akramakallahu mai tambaya yana cewa limamin da ke sallah masalla bayan sa alif da lam ana iya ci gaba da biya ce sallah. Limamin da ke sallah masalla bayan sa alif da lam. wurin sallamawa ya ce ana yi ci gaba da biya ji sallah a akwai makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin suka min gabatar da wanda zai addu'a insha'allahu gobe kada a manta da tafsirar alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya yi insha Allah akwai wa'azi na jagalaukar gamman a wannan masallaci na bakin gidan malam insha Allah bayan sallar isha irana alhamis gobe kenan insha Allah Allah ce mu a akar makalla Allah ya saka ma da alkhairin sai zai insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam bakar Umar sai dai a kowane marashi lafiya ya aiko yana so a taimaka masa da addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya gida da kuma asibiti. Sallu ala Nabi al-Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka da kyakkyawan sunanakinka tsalkaka Allah malam da ke muna wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka ɗaya ba rayuwarsa da zari'arsa da tamu baki ɗaya buƙatocinmu na alkhairi Allah ka biya muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa musulmi masu bukatoci daban-daban Allah kai ne mai biyan bukata Allah ka biya muna baki daya marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya talakawa mu Allah ka azzata su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abubuwan da muke jin tsoro duka Allah ka amintar da mu abubuwan da muke fata na alkhairi Allah ka ba mu wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali shugaban mu muna roƙon Allah ka ƙara masa basira da lafiya Allah ka tusa mai ayyukan alkhairi waɗanda talaka za su ce madalla bisa ga waɗanda yake yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah ka ba mu wannan sabuwar shekara duk abin da muke fata na alkhairi Allah ka ba mu sharurruka Allah ka kare mu اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء آفيا اللهم زدنا إيمانا وتفقها في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين